shi ce abinda abin da nake gini ka gani mu yanzu ba dukiya al'amura sun canza rayuwa ya zama wani ina ganin a yadda ɗabi'unka suke na gaskiya da haƙuri da dauriya da amana da za ka daure mutane sukan je su samu wance na na hadije kenan ta ba su kuɗi su je su yi mata kasuwanci a sham su dawo in an dawo sai ta biya mutu shi sai ba za a ya karɓi wannan wani kuma hikima ne na Allah da ya karɓa shawara ya je ya same ta ta ce a ba da fi gari sharɗa ga sharɗa ce duk ba da yawa to tun da baka san hanya ba za a haɗa ka da wanda ya samu zuwa kasuwanci mai sai ta haɗa su da wannan mun sa shi da suna tafiya suna tafiya shi ne ai a hanya basira tun hankali shi bai zo ka sa abin yayi yawa tun ba ka gani shi sai ka gani shi ya gane su da suke zuwa daga bakka su tashi kafin su je sham suna kwanaki da watanni tafiyar dai kamar bacci na ɗaukar